وتحدثنا عن شيء من فضائل الصيام نفسه وما فيه من الخير ومحبة الله له ومحبة الله له اليوم نتحدث عن شيء من أحكامه واجباته وشروط صحته وسننه وآدابه وما يبطله وما لا يبطله أيها الإخوة إن الصيام في شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل الذي شهر شهر رمضان لقوله جل ثناؤه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم إن شاء فليصوم ويثبت برؤية الهلال بقوله صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيتي وأبطلوا لرؤيته فينقم عليكم فأجمدوا إدة شعبان ثلاثين يوما ويشترط لصحة الصوم عمران أبهار من الهيد والنفاس وهو شرق اللوجي الأداء وللصحة معا ثانيا النية fa’in soma ibadatun fara su illa biliyetun ka sa’irar ibada ƙarar lahu ta’ara wa ma’unar illa da abdullah makarisi na lahuddin wani fa’o’i imusa ta yadda zaka ba ƙarar sallallahu alaihi wa sa’adihi wa sallam inna mal’amar bin niyati wai tsarfi iza’in niyya arba ta shiro a wani aljazin saniyar at-ta’ayin تجديد النية لكل ليلة من رمضان عند جمهور العلماء خلاف إمام مالك وركنه الإمساك عن المقدرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال جل ذكره وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أيها الإخوة في الله إن من سنن السمع على به السهور Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasaharu fa inna fi suhuri barakah muttafaqun alaihi wa an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma baina siyamina wa siyam ahli kitab akrat as-suhur rawahu Muslim wa Abu Dawud wa yataqa as-suhur wa law bi jur'ati ma'in fa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasaharu wa law bi jur'ati ma'in rawahu Ibn Hibban ثانيا تاخير السهور لحديث انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تساهرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت كم بين الاذان والسهور قال قد 50 ايه واذا سمع الاذان الفجر وطعامه او شرابه على يده فله ان يتم اكلته وشربته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكم النداء والإناء في يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه أخرجه أبو داود والحاكم ثالثا تاجير الفطر فعن سال بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدار الناس بخير ما أجل الفطر متفق عليه رابعا أن يقرأ على رب أو التمر إن تيسر أو أولما فعن أنس رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رقبات قبل أن يسلي فإن لم تكن رقبات فعلى تمرات فإن لم تكن فأسا سوات من ماء رواه أبو داود الترمذي وسار الألباني في الصحيحة خامسا الدعاء عند الفطر بما يأتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبطر قال ذهب الضمأ وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله أخرجه أبو داود والنسائي الكبرى وحسنه الباني سادسا سادسا وسابعا الجود وقراءة القرآن ودرسته فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين لقاه جبريل وكان جبريل لقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلق يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقاه جبريل كان أجود بالخير من ريه المرسلة تاسعا <laughs> الترفع عما يجد الثواب السامي من المعاصي الظاهرة والباطنة يسوع لسانه من اللغو والهزيان والكذب والقيبة والنميمة والكوش والجفاء والقسومة والمراء ويكب جواره من جميع الشهوات والمحرمات فإن هذا سر الصوم كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أيدي طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو دار وغيرهما عاشرا أن يقول ذا شتما إني سائم لأديس أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم أهدكم فلا يرفق ولا يسكب ولا يجهل فإن شتمه أهد أو قتله فليقول إني سائم إني سائم متبع عليه أيها المسلمون هناك أشياء الذي يبطل الصوم بها يبطل الصوم بوجه عام بانتفاء شرع من شروطه أو اقتلال ركن من أركانه وصول هذه المقدرات ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الكيد الأبيض من الكيد الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل المبطلات اسمان ما يبطل الصيام ويجب القضاء awalan wa thaniyan al-akal wa shurb amidan dhakiran li sawmihi fa in akala nasiyan fa innahu yutimmu sawmahu wa la qada alayhi da hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man nasiya huwa sa'imun fa akala aw shariba fa yutimmu sawmahu fa inna ma aqala Allahu sa'ahu wa kadha man akala aw shariba aw jama'a dhanna ghurubi shams aw adam dulu al-fajr fa dhara khilafuhu ثالثا تعمد القي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جراه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي رابعا وخامسا الحيض والنفاس سادسا تعمد الاستمناء سابعا نية الإبتار فإنه هو صائم إبتار صومه وأزم على إبتار جازما متعمدا ذاكرا أنه في صوم فقال صومه فإن لم يأكل أو يشرب وإنما لكل امرئ ما نوى الردة عن الإسلام وهو ثامنا لا لا بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد في أثناء الصوم إنه يفسد صومه وعليه قضاء إذا عاد إلى الإسلام لقوله تعالى لئن أشركت ليبطن عملك ثم ما يقول الصوم ويجب القضاء والكفارة وهو الجماع لا غير لحديث رجل الذي وقع له نهارا الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيها الإخوة أخيرا هناك أشياء لا باس للسائل أن يفعله لأنها لا تفسد السوء أن يصبح جنوبا قال عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يكتسل ويصوم تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الإمناع فأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kamalla huwa sa'imun wa ana sa'imatu ya qabilna wa ana huwa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabilu huwa wa abu dauda wa akhraja muslim min hadisi umar bin abi salama annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay qabilu sa'im fa qala hu rasulullahi sallallahu bi ummi salama فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنع ذلك فقال يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لا الاتصال والسب على الرأس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الفجر وهو جنوب من أهل ثم يتصل ويسوم كما تقدم وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض يسب على رأس الماء وهو صائم من الأدش أو من الهرم أخرجه أبو داود وسهاه الألباني المضمض والاستنشاق من غير مبالغة لا لأكد بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائم تذوق الطعام للهاجة ما لنسي إلى جوف قال ابن عباس رضي الله عنه لا باس ان يذوق النقل والشيء ما لم يدخل حلقه وهو سائم الهجامه والتبرؤ بالدم لمن لم يكش الضعف لان النبي صلى الله عليه وسلم هجم وهو سائم كما اخرجه البخاري من حديث ابن عباس الابتهال والهقنه والقطره وشم الطين الابتلاء بالنكامه الابتلاء ما لا يتهرج منه الاكل والشرب والجماع ناسيا القيء غير غير غير المؤتمن كل هذه الاشياء لا يبصر بها اقول ما تسمعون بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني وإياكم بما من الآية وذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Thank you. alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala wa istafa muhammadin bin abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wa man da'a bi da'wati sanna wa sara raji sanna bi sunnati ila ya ya uwa a gurguje lokaci ya ɗan kore shi sa ma sarki sarkewa bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala muna neman taimakon sa muna neman sa muna neman tsarin sa daga sharrin kawunan mu da sharrin munanan ayyukan mu wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ba shi da mai fitarwa wanda Allah ya fitar da shi kuma ba shi da mai shiryarwa ina shaida ba ba mun bota su cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ke ba shi da abokin tarayya ina shaida annabi Muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne salatin Allah ya tabbata gare shi da alayensa da sa da wanda suka bi shi ta kyauta har zuwa ranar kiyama bayan ka yayan uwa mun barin da ya gabata mun magana kan falololin wannan watan da albarkasa ko mun magana kan wani abu na falolin na falala azumi shi karan kansa da kuma abin da azumi na alkhairi da kuma sanda Allah yake wannan ibadar ta azumi a yau za mu yi magana kan wani abu na hukunce-hukuncen azumi din wajibobinsa da sharuɗan ingancin sa da sa da sa da abin da yake bata azumi da kuma abin da baya bata azumi ya'yan uwa azumin watan ramadan wajibi na kan kowane musulmi baligi mai hankali in dai ya halarci wannan watan ko watan ya halarce shi to wajibi ne ya halarci wannan watan Allah ta da sha lazi in jira fil qur'an hudan lin nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shari minkum shara falyasum kaga Allah ya ce duk wanda ya halarci watan ko kuma duk wanda watan ya halarce shi to ya azumci wannan yana tabbata ne da ganin jinjirin wata saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi azumi in kun ga jinjirin wata kuma ku ajiye azumi in kun jinjirin wata in kuma watan ya buya gare ku to ku cika kwanakin shi a bana kwana 30 wannan na cikin hikima ta Allah subhanahu wataala da Allah ya allaka azumin da ganin wata ganin wata abu ne da babba zai iya matashi zai iya karami zai iya kuma jahili zai iya malami zai iya idan da an allaka shi da wani ilimi na musamman to sai zama an jefa al'umma cikin tashin hankali sai zama ana ta tunanin to waye mai ilimin da zai gano watan sai ya allaka abin da abin da kowa da kowa zai iya ganinsa da haka da an ga wata abin ma da yafi kamata an kasa ɗaya ta ga wata ta duniya ta shida azumi tunda manzo Allah yana magana da duniya baki daya ba yana magana da iya Madina bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yan uwa azumi sharadin ingancin sa al'amura ne guda biyu al'amari na farko shine tsarkin haila da tsarkin jinin biki wannan sharaɗi ne na wajibcin yin azumi kuma sharaɗi ne na ingancin azumi bayan halatta mace tana al'ada haramun ne ta azumi mace tana jinin haihuwa haramun ne ta azumi sannan kuma idan ta bai inganta ba babu ruwan Allah da shi Allah ba zai karɓi shi ko ta saba Allah subhanahu wataala sharaɗi na biyu shine niyya saboda azumi ibada ne ita kuma ibada ba ta inganta sai da niyya kamar sauran ibadodi baki ɗaya Allah ta ya ce wa ma umiru illa li abdullah muklisina lahu dinu hunafa bambance su ba sai dan su wa Allah suna masu tsarkake tsantsanta motar ga Allah shi kadai subhanahu ta'ala suna masu miƙa wuya ga addinin Allah suna masu karkata gaban dukkan wani addini wanda ba na Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin nan shararre da ko duk musulmi kusan ya hadace shi cewa innamal a'malu binniyati kadai dai ayyuka suna tabbata ne da niyya ya ƴan uwa an sharɗanta wajen isuwan niyya din akwai sharuɗa guda hudu sharaɗin farko shi ne aljazam ka kankiyar niyya kenan banda niyyar da yake akwai shakka shi samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar amma hadisin Ammar bin Yasir yace man sawma yawm shak faqar ashabul asu wanda ya zuci ranar kokonto ana tunanin za a ga wata ko ba za a gan shi ba sai ka ce ni na yi niyyar azumi ko in an ga watan shi kenan ba gani ba shi kenan wannan ba niyya ba ce dole sai samu aljazm yankakken niyya wata tabbas an ga watan sannan kai ta yan uwa a shirar inabi shine a ta'ayin ka ayyana azumin wanne yi kawai in ka udure a ranka kawai ka yi azumi ka ka udure a ranka dama talaffuzin niyya wannan mun san bid'a ne ka a kan kawai zan azumi don a ramadan ne ka da azumi a sai ka kudure a ranka da niyyar wani azumin azumin ramadan dole sai an samu at taayin abu na uku at-tabit ka kwana da niyya ma'ana kai niyya kafin kullu al-fajr kana sana'an ga wata ka tabbatar wata ya tabbata ka ƙin niyya baka ƙudiri niyyar azumi ba ba ka da nufin yinsa a zuciyarka sai gari ya waye to baka da wani azumi amma da za a ce ba tabbatar an gota ba ko an gani kai iya ƙoƙarin kalabari labari bai je maka ba sai karfe 11 rana wadda ƙila ma ka ɗan ci abinci ka karya to a lokacin za ka yi niyyar azumi kuma azumin ka yayi saboda malamai suna cewa al'ilmu muna da taklif shi yasa Allah ta laki cewa wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wannan yace magana mafi inganci magana cewa ka kame baki ba wani kame baki a musulunci magana cewa za ka rama ba wani magana ramawa saboda sannan ilimi ya zo maka kuma ba saka ci kai ba abu na karshe na hudu shine sabon taniya a kowane dare na wata ramadan kaya azumin yau goma ga wata to gobe azumin da za yi sai ka ƙudure niyya a zuciyarka cewa gobe za ka yi azumi wannan shine kaulin jumhurin malamai amma gurin imam malik niyya ɗaya ta isa yace saboda azumi ibada ce baki ɗaya ta wata ɗaya su kuma su jumhur suna gani a'a ai azumin yau bai da alaka na gobe ya'yan uwa ihtiyadan ihtiyadan kullun ka samun ta niyya in an ce niyyar ka tashi ka yi saur niyya ce a ka kwanta bacci ka aje kan saur ɗinka da niyyar zaka tashi baka tashi ba ka fara da niyyar azumi ba za ka ce ai ban tashi na yi saur ba wannan shine abin da ake nufi niyya ne da haka al'ahawar ahawar abinda fi kewayewa sabunta niyya ɗin kamar yadda shi ne ƙaunin jumhurin malamai ɗayan wa na da rukuni kamar yadda ka san duk ibada na rukuni rukunin azumi shi ne kamewa gabar al-muqdarat abin da ake cewa al-muqdarat shi ne ci ko sha ko jima'i tun daga ɓullowa alfajar har izuwa faɗuwar rana kuma ya zama mutum ya yi da niyyar ibada wani subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl subhanahu wa ta'ala al-layl din manzala ya fassara mana shi da gurubi shamsi domin manzala shi yake fassara al-qur'ani sabanin abin da shi ya saka baka manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Umar Allah ya kare da a gare shi wanda hadisin Imam Muslim ya fitar da shi manzala ya ce idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad afṭara as idan dare ya fuskanto ta nan rana ta juya ta nan ko kaci ko kakaci manzo da cewa azumi ya yi buɗe baki duk da ba ka da lada na yi buɗe bakin amma abin da ake nufi ka nuna ƙarin lada na wai kai ka shigar da azumin ka cikin dare wannan ke cewa faduwar rana shine allailin din da Allah yake yi a nan dan manzo Allah ya kowa sanin ma'anonin Za ka yi mamakin dan qur'ani yun annabi fasar ya ce karya ne shi kuma lalataccen banza mutumin banza wai annabi bai da annabi fasara ba mashi ya fasara ba kuma wanda ya isa annabi fasar qur'ani shi yazo ya saba na fasara na saurare shi ko dan waye ko dan gidan wane ne da aka manza da fassara allai layl da faduwar rana sallallahu alaihi wa sallam ya ƴan uwa a gurguji azumi yana da sunnoni yana da dubba abu na farko cikin sunnonin azumi akwai yin cin abincin sahur ba burgewa bace wai ka ce aini wallahi ko sahur ba ne kai kanka asara wani zaka ji har labari ke ba ra'a ba aini ba na yin saura wannan asara ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa hadisin anas maza ce ku yi sahur hakika cikin sahur akwai albarka annabi ce da abu da albarka ce ko baka yi hadisi bukhari da muslim suka fitar da hadisin ya zo hadisin amru dan as Allah ya kare da a gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake bambanci yake rarrabe tsakanin azumin mu da azumin ahli kitabi shine cin abincin sahur da manzon Allah ya ga mun saba musu hadisi imam muslim ya fitar da shi da abu daud yayin uwa mu sani sahur yana tabbata ko da kurban makwarorwa ne dan wani zai ce ni in na ci abinci ai ciki na kumbura yake yayan dan uwa ba ce sai ka ci tuwo ba ba ce sai ka sha fara ba ba ce sai ka sha shayi ba in ba wa ka yi cin dabino ba kyale da ya buru a hannunka ka kurba da niyyar yin sahur alhamdulillah ka yi sahur za ka samu wannan ladan da ka kurɓar ruwa ɗaya ta wadatar ya zo hadisin abdullahi dan abu ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi sauku da kurban makwarwa ne ibn bane fitar da hadisin malamai sun inganta hadisin saboda shawai din da ya da shi abu na bayan yan uwa jikirta sahur din kar kai karfe 12 dare wallahi baka sahur ba karfe 1 baka sahur ba karfe 2 kai karfe 3 baka sahur ba dan ana cewa abincin a sahur saboda ana cin sa wakati sahar can karshen dare jinkirta shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kafin wannan hadisin anas dan malik da hadisin zaid bin ya tambayi zaid bin sabit Allah ya kare da a gare shi zaid bin sabit ce muna yin sauri tare da annabi sannan manzo Allah ya tashi zuwa ga sallah sai shi anas ya ce da zaidu to gwargwadon tsawon wani lokaci ne daga saurinsa zuwa tare da sallah sai ce tsakanin sai ce gurgurdan ya za ta aya hamsin ma'ana daga gama saurin manzan Allah da ikama gwargwadon da za ta aya hamsin an gane ba kiran sallah ba annabi ya gama sahur to tsakanin sahur din da iqamar sallah bai wuce gurgurun a karanta aya 50 ba to kuma adan ne hikimar sahur din take ƙara bayyana sai ka dade har yini nisa akwai kwari a jikinka yayin uwa addini nan addini ne mai addini ne yusur manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dama idan mutum yana cikin cin abincinsa ko abin shan sai yana hannunsa yana cikin amfani da shi sai ya ji kiran sallah to babu laifi ya karasa abincinsa da abincinsa abu huraira ya rautu ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗaya ku zikiran sallah ƙwari ya na hannunsa ma'ana abincinsa na gaban sa yana ci manzan allah ce fala ya ba'ahu kar ya ajiye shi hatta da ta hu'an sai ya gama bukatarsa abu da fitar da hadisin da imamul hakim abu nauku ya yan uwa gaggauta buɗe baki manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin sa'ad bin sa'ad manzala yace al'umma ba za su bushe ko mutane ba za su gushe suna cikin alkhairi ba madaka suna gaggauta bude baki ya isa alkhairin malamai sun maganganu da yawa kan yi alkhairin ya isa magana ɗaya ta ishe mu alkhairin kawai zama shine bin manzan Allah ne koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin yadda a suke yi wai sai tauraro ya bayyana wannan azumin ahli kitabi kenan dama kuma in dai kana bin wata hanya wacce ga tushenta ta shiga kuma zuwa gare ta da dama asalin addinin shi'a daga ba yahude ne shi sa da yawa abuwa suke dacewa da yahudawa amma manzala gaggautawa yake sallahu alaihi wa alihi wasallam ya yan uwa yana cin sunna mutum ya buɗe baki da ɗanyen dabi'u. ko kuma bushashe idan bai samu danyen ba in bi samu ba to sai amfani da ruwa ana dan bari Allah ya kare da gare shi sai mazala ya kasance yana yin buɗa baki da danyen dabino kafin ya sallah in babu danyen sai da bushashe idan bai samu ba sai da ta ruwa ku duba na akwai hikima yan uwa hikima shine idan mutum yunwa yunwa ta azumi kayan cikin sanata sana bushewa sannan zaƙin jikinsa yana raguwa to a lokacin da ka ci dabino to wannan zaƙin dabin ne zai dama da wancan ƙarfin da zaƙin jikinka idan babu shi shi kuma wannan ruwan shi zai raya hantakar dukkanin abin da ya bushe a cikin jikinka saboda annabin annabi ne da komai ke koyar da mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cin sunna mutum ya addu'a yayin buɗe baki da addu'o'in nan da za su yi ya zuwa hadisi abdullahi dan umar ce manzan allah ya kasance idan ya buɗe baki yana cewa da haɓar dama'u wabtallatul uru'u wasu batal ajiyar insha ce kishirwa ta tafi jijiya ta jika lada ya tabbata insha Allah a kenan ana bauta Allah dan neman lada kenan wannan shine addinin musulunci abu da da da sacin al-kubra babani ya hassana shi yana cin sunonin azumi kyauta da karatun alkur'ani da karanta shi a tsakaninku abdullahi dan abbas ce annabi ya kasance ya fi kowa yawan alkhairi da kyauta amma lokacin da manzala ya fi kowane lokaci kyauta shine ramadana lokacin da jibril yake zuwa manzan Allah a kowane dare har ramadan ya wuce manzan Allah yana bujiro da jibril alqur'ani to idan jibril ya zo manzan Allah manzan Allah yana yin alkhairi yana yin kyauta fiye da sakakken iska iska ne zaka ji mai dadi wacce Allah yake sako ta ba mai iya tare maka ita to manzan Allah yana kyauta fiye da wannan yayan uwa abu mafi muhimmanci shine idan mutum yana azumi ya dauke kansa gabarin dukkan abin da zai zo samu saladan azumin sa na saban Allah na bayyane da na boye ya kare harshen sa. daga zantuttukan banza ya kare harshen daga zancen da bai da amfani ya kare harshensa daga ƙarya da giba cin naman mutane da annamimanci da alfasha da jafa'i da musu da jayayya kuma ya kame gaɓoɓinsa ga barin dukkanin shawarwari da ba da Allah ya haramta za ga wasu suna azumi ba abin da yake canja har suna azumi da ba su azumi zai ƙarya zai ashar zai zage-zage zai batsa wallahi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una akwai mai rage yinin azumi da kallon bulufin wai rage yini yake za ka shaidan da alhamdulillah yanzu na babu amma sanda muka taso ɗewa da sun san wannan ba ma mu ba kannan kannan ma sun san wannan tunda abin bai daɗi da ɗan yin baya ba za ga da an ce maka azumi ya kama da lokacin akwai lima sai a sa cacan lima sai ka zo ka ba da kwabu wance ya ba da kwabu wance ba da kwabu shi nan mutum biyar sun haɗu ko mutum shida in an kaɗa lilo lamba ka ta fito kai ka ci wannan lima ɗin lima ta ba bi za ka dawo ana yin ta lemu to wannan bai kamace mai azumi ba mara azumi ma bai kamace shi ba haramun ne kai caca balle kuma wanda yake azumi to mu nisanci wannan mu nisanci dukkanin abin da zai bata mana azumi mu domin wannan shi ne sirrin azumin Allah ta'ala ce an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wani suka bace ku don ku ji tsoron Allah don ku kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ba zai bar maganganun ƙarya ba ba zai bar ayyuka na ƙarya da na zuwa ba Allah bai da bukatar ya bar abincin daga abincinsa Allah bai da bukatar a wurin kowa abinda ake nufi Allah ba zai bashi ladan azuminsa ba dan ya ki ci ko ya isha gwara mai cikayensa Imam Bukhari da Muslim suka fitar da Imam Bukhari fitar da hadisin da Abu Dawud da Rasulullah haka nan idan mutum ya zage ka ka ce inni sa'imin inni sa'imin kamar da zuwa hadisin Abu Huraira wancan satin mun karanta hadisin yayan uwa musulmi akwai ababun da ainihin azumi yake baci da su azumi yana baci da fuska ga mamiya duk wani na zumi in mutum ya bai shi to ya sa ya baci kamar da mai bayanin sharaɗi ko kuma barin wani abu na rukuni da ce rukunan azumi shi ma idan mutum ya bai shi azumin sa ya ƙari ya ya lalace wanda asalin wa'annan rukunan su ne abubuwa guda uku Allah ya ambace su fal'ana fal ana kuma ka ka kataballahu lakum kaga da daddare kenan ku yi mubashara da iyalanku amma ban da rana sai ce wa kulu washrabu zuwa karshen aya kenan kaga a bacci kuma a basha idan mutum ya bata ɗaya cin cikin abubuwan to ainihin azumin ya ɓaci ababen da suke bata azumi kaso biyu ne akwai abin da ke bata azumi ce wajen taramuwa su ne akwai ce akwai sha da gangan kana sane cewa azumi kake amma idan mutum ya ci da mantuwa to ya cika azuminsa ba kuma ramu a kansa hadisin abu huraira allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha ya cika azuminsa allah ne ce da shi sha da shi haka nan wanda ya ci ko ya sha ko ya jima'i yana da tun cewa rana ta faɗi ko yana da tun cewa alfajir bai keto ba sai ko ta bayyana ya keto din a shi shi ma azuminsa ya yi babu komai a kansa asma allah ya kare da a gare ta ta ce wannan ya faru lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam rana ta rufe aka yi buɗa baki sai da rana sai gaba ta yayi amma ba da ce komai kai ba malamai suka ce da annabi ya ce a sake azumin bayan da za ya buya kuma sai ta yi bayani kuma dama ƙa'ida ta musulunci rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana Allah ba kama da irin wannan laifi shi yasa ma malamai suka wajo ta matsala mai dan tsauri suka ce mutum da yake jima'i da matarsa ya kamata mu faɗi ta sai zama da bullo alfajir da zare farjinsa gabar jin matarsa lokaci da ne ta zai to azuminsa ya ɓace wa su bai ɓace ba ƙaunar raji azuminsa bai ɓace ba azuminsa rana allah ya samu fahimci matsala da bullo alfajar da zare farjinsa gabar jin matarsa lokaci da azuminsa bai ɓace ba azuminsa ya yi haka yan uwa na cin abin da ke bata azumi ganganta amai da ganganta amai manzo Allah ya ce wanda amai ya rinjayo masa babu ramo a kansa amma wanda ya kirkiro shi da gangan to sai ya rama haka jinin haila ko jinin biki lahaza ɗaya ta rage alfijir ya a rana ta faɗi sai mace al'ada ta zama ta bata da azumi saura sakan biyu ko sakan ɗaya sai al'ada ta zama ta rana ba ta faɗi ba ba ta da azumi haka sai ta yi gangantan istimna'i Allah ya tsare mu an san istimna'i mutum da ya sa hannunsa ko wani sabulu ko mai har sai mani to wannan ma dole shi ya rama azumi kuma azumin sa ya baci sannan niyya ta bata azumi kai niyya kawai misali ka gano wani famfo ana daji ne kai kake tafiya kana azumi sai shedan ya ziga ka ka hango famfo ai tunda ba mai gaina bari in je famfancin sha ruwa ka tafi da niyyar kawai shan ruwan ka yi ka gama yin kiwa sha ka yi kana zuwa sai ka buɗe famfo babu ruwa wallahi azumin ka ya baci saboda manzala cewa inna malikul mri'in ma nawa sai mun ba a hankali sai mun ba a hankali addinin Allah ba addinin wasa ba ne addini ne wanda akwai kima a cikinsa radda gabarin musulunci Allah ce lain asharaka da ya waɗannan amurka idan mutum yi na cikin azumi azumi ya ɓace da zai da musulunci sai ya rama wannan azumin ya'yan uwa sai abin da kuma yake bata azumi kuma sai an yi kafara abu ɗaya ne tak shine mutum ya kusanci sa da rana ci da sha wannan idan mutum ya da gangan zai rama kuma ya ta tuba in Allah ya ga dama ya yafe masa don ba nasi na kafara kan ci jima'i mutum kusanci matarsa da rana to wani sai ya kafara shi yadda miskinai sittin ko kuma ya yanta baiwa ko kuma ya azumi ainihin guda wata biyu a jere kamar da ya zo a disan abu horaira allah ya kare da gare shi a ƙarshe yan uwa akwai ababen da ba bai laifi mai azumi ya aikata su ba sa azumi yawa ya gare da janaba mun yi bayani satin da ya gabata ka yi kusanci iyalinka da daddare amma ba kai wanka ba sai bayan ka gama sauran an kira sallah ma alfajir yake to sai ka shiga kai wanka ka masallaci azumin ka nan babu abin da ya same shi mutum ya mace matarsa ko ya rungume ta in dai yana da amincin cewa ba zai mani ba wannan ma baya bata masa azumi aisha ta ce manzo Allah ka mace ne na azumi ina azumi umar bin abi salama ya tambayi Manzala ya Manzan Allah ɗaya mu zai yi sumbatan matarsa yana azumi sai Manzala ce tambayi wannan sai nuna babasa tambayi wannan babasa gina Umar salama sai ta shi labari cewa Manzan Allah ya kasance yakan sumbanci matarsa yana azumi sai irin abin nan da yan bid'a suke yi wani wannan ne ke sa mutum ya koma bid'a sai ce ya Manzala aka akai Allah ya gafarta maka ma'ana mu ba irin ka bane kaga da yawa bid'a da wannan ake fada cikin ta to kai irin manzan Allah ne tunda manzan Allah ya yi goma kai mai yasa za ka sha biyar ba to don manzan Allah kaza in dai wani dalili bai nuna cewa kaza siyar manzan Allah bace kawai koyi za a yi da shi daga aka lakum rasulun rasulullahi uswatun hasana sai idan wani dalili ya nuna cewa wannan abin iya manzan Allah ne kamar auren mace sama da hudu kaga wani siyar manzan Allah ce kamar wacce da ba da kyautar kanta gare ka ba ka isa ba sai tallaka Allah ce min dunul mu'minina kamar misalin azumi manzala ce kanku yi inni lasu bi hayatukum kuma shi annabi yana yi amma an ba irin wannan ba idan annabi ya kai koyi zai da shi sai manzala ce to ni wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah ma'ana da yin hakan saban Allah ne na fi ku tsoron Allah ba zan yi ba da yin hakan saban Allah ne na fi ku ilimi na fi ku sanin waye Allah ba zan yi ba haka manzan Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin wanka ko zuba ruwa aka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa alfijir na rizkarsa sannan kuma yi wanka ya zo a hadisin wani cikin sabon manzan Allah yake cewa na ga manzan Allah a gurin da yake cewa al'ard yana zuba ruwa a kansa kuma lokacin manzan Allah yana azumi ya ce saboda kishirwa ko dan saboda zafi abu da ya fitar da hadisin albani ya inganta shi kurkurar baki ko shaka ruwa dan kana azumi ba laifi bane amma kakkai mubalaga saboda hadisin laqid bin sabra manzan Allah ya ce a'a babu laifi mai azumi yi shakar hanci ya isa matuƙa wajen shakar hanci sai dai idan yana azumi ba a so mai azumi isa matuƙa wajen shakar hanci ko kokowar baki ɗanɗana abinci don bukata matuƙa dai bai je makogwar ba abdullahi ɗan abbasin allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce babu laifi mutum ya ɗanɗana alkhal ko wani abu matuƙa dai bai je sa bai na azumi sai yin ƙaho ko a ɗau jininka za ka ba wani jini in dai ba za ka samu rauni a jikinka ba ko a yi ma allura duk wannan baya ba ta azumi abdar hajin wal mahjum wani hadisin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari hadisi abdullahi dan abbasin annabi yayi kaho yana azumi to kaho dai dai yake da dau jininka ba laifi bane in dai ka san ba za ka yi rauni ba kana azumi a dau jininka babu babu laifi babu wani abu a ci babu laifi mutum yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan sanya kwalli ba laifi bane ko da za ka yi kaki ga gabaki ba wani abu haka nan diga wani abu a ido ko a kunni na magani ko da za ce ka ji ɗacinsa babu wani abu haka nan sanya turare ko shaƙar turare wannan ba babu wani abu haka nan abu da ce alhukuna kama cewa mutum allura ko allura kai makana zai babu wani abu azumin ka bai ɓaci ba inda malamai suke sabani in ta abinci ce ya ɓaci ko bai ɓaci ba a nan ne da malamai suke cewa idan abinci ke bayarwa zuwa gare shi ya ɓaci suna ce a ko da abincin da ba ta ɓaci ba haka nan yan uwa don mutum ya haɗe majina ko ta zo bakin sai mai da ta haɗe azuminsa zai ɓaci ba majina ba ta amfani da komai a cikin mutum haka nan mutum ya haɗe abin da ba za a iya tsaruwa ga barinsa ba ƙorakan hanya mai niƙa ne shi mai awo ne shi wannan ba yadda zai sai ya haɗiya wannan baya bata masa azumi addinin addinin Allah ne mai sauki ne ci ko sha ko jima'i da mantuwa baya bata azumi yin amai ba dan ganganci ba duk waɗannan abubuwan ba sa bata azumi yayan uwa ubangiji ta'ala muna roƙon sa Allah ya karba azumin mu kuma a sani ya karshe yayan uwa wanda zai tafiya ko bai da lafiya in zai iya azumi zai azumin sa da Allah ta'ala ya ce an kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayamin ukar akwai abin da zaka kaddara cewa fa afdara man kana minkum maridan aw ala safarin fa abdara fa min ayami kamar faɗin Allah ne kana nasu ummatan wahidatan faktalafu fa na sallahu nabiyina bashirin wa mudhirina dan akwai masu ganin cewa kamar ibnu Kasir akan wannan yake dole kawai zaka tafiya sai ka sha azumi ka lafiya sai ka sha azumi a'a annabi tafiya yana azumi cikin sabon sunu baya wani yanayi kuma an da ce mai azumi baya zargin mara azumi mara azumi baya zargin mai azumi amma wanda ya san zai san tsananin wahala to haramun ne azumi a halin tafiya Shi ne mutumin da manzala Allah gani ya faɗa na zuba masa ruwa manzala ce laysa minal a siyan fi safar amma in za ka iya lafiya lau ba laifi ne kai kayan ka yi ta Allah ya samu dace Allah ta ya karbi ibadun Allah ya samu cikin wanda za a ita cikin wannan wata ɗin hali da muke cewa na kasa ya ubangi ka yayi mana yan uwa sai mun yi addu'a da yawa lokaci ya zo da ya kamata mu yi addu'a lokacin da Allah yake sauraron bayansa da Allah ya magana azumi kare ce idan salaka ibadi anni fa inni ƙari mun sa halin da arewa take ciki kullum ka buɗe rediyo kawai kisa ka ci kullum ka buɗe rediyo an kashe an kashe wannan irin bala'i ne wannan mu roƙi Allah shugabanni sun zira ido babu ruwansu abin bai shafe su ba abin bakin ce da kai ce kawai ta mulki suke ta siyasa suke wa zai wuce da wa zan haɗin ci zaɓe ba sa tunanin cewa wajibin su ne su kare addinin mutane su kare rayukan mutane su kare dukiyar mutane su kare mutuncin mutane duk wannan mu rasa shi a ƙasar tamu Najeriya ko abin da ce ne shi mulki to ubangiji yana nan wanda shine al-wahidul qahhar wanda ya fi karfin kowa mu koma zuwa gare shi mu roƙe shi Allah ta ya mana maganin wannan musiba Allah ta ya kawo mana ƙarshen ta Allah ya kawo mana karshen ta me isa ta zama zai a yanke mana musulmi kuma tare da ka ana cewa kirista ke kasha ba musulmi ba wannan ba karamin ba ne amma yan uwa wallahi kar mu tsorata kan mu damu dan wasu hankalin su ya tashi amerika za ta kawo hari Allah ya tsine mata ba ta kawo ba sai mai in ta kawo Allah bai fi karfinta ba su masu mulkin duk bala'in ka shekara takwas ce ba ita nan ba dai ka zarce din ko daga zarcewa an kai sai dai ka zarce wuta wallahi in ba mu yafi maka da ka mu koma zuwa ga Allah mu roƙi Allah mu kai kuka zuwa gare shi Allah ta mana maganin wannan musiba duk ma sanuwa ce Allah ta mana maganin su Allah ta ya ba mu lafiya da zama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah